يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa masu kallo da saurare na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da uku ga watan rajab hijira na da shekara da 1434 daidai da ɗaya ga watan Jun shekara ta da sha uku. wannan shine kasan na 149 daga cikin jerin giyar karatutukan littafin fiqh sira wallafar professor Zaid Abdul Karim Zaid Allah madaukakin sarki saka mishi da alkhairi bayan fiye da mako biyu da dage karatutukan mu saboda wasu harkoki da muke yi a yanzu insha Allah ta'ala karatu ya dawo idan jama'a basu manta ba mun yi karatu kuma mun karkare shi har zuwa ƙarshen shi a ƙarƙashin almabhasul khamis fiqhu sira fi ghazwati Banil mustaliq wuri na biyar a cikin wannan littafi wanda malam ya binciko mana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da yakin kabilar mustalaqawa ko yakin muraisi'awa na faɗi cewa in an ce yakin mustalakawa ana nufin an danganta yakin zuwa ga kabilar banil mustalik idan an ce murai si'awa an danganta yakin a inda yakin ya faru muka ji cewa wannan yaki ya faru ne a biyu ga watan ainihin sha'ban shekara ta biyar bayan hijira kuma na daga cikin abin da ya tado da wannan yaƙi shine reni da kuma ganin wallan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'anar wannan ita ce yaƙin badar wanda na daga cikin yaƙoƙin farko-farko da suka faru a tarihin musulunci ya jikkata kafirai musamman na makka sai suka nemi ɗaukar fansa a yaƙin uhud a iyakacin tunaninsu da yadda masana tarihinsu suka ainihin wato nuna musu to sun ta amfani da kafofin yada labarai na zamaninsu domin nuna cewa ai sun ci lagon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma Allah ya yi amfani da kafar yada labarai mafi karfi da inganci ita ce alkur'ani ya tabbatar da cewa gaskiya annabi shine ya galaba amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbata mana a cikin wannan kafa shi ta yada bayanai ingantattu alkur'ani da cewa lallai annabi da sahabbai sun ji jiki kuma wannan ya faru ne sakamakon wani sabawa da aka samu daga wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama amma dai nasara ta tabbata ga manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama daga ƙarshe sakamakon wannan irin saɓani da aka samu tsakanin kafirai makaryata da kuma Allah maɗaukakin sarki mai gaskiya kuma abin a gaskata shi su kafirai sai suka ɗauki cewa to sun yi nasara don haka suka je suka yi ta amfani da kafafen yada labari na zamaninsu labarai suka isa kunnan duk wani balarabe to sai aka samu wani wawa daga cikin ainihin dagatai ko hakimai na yankin kasar a lokacin mai suna harisu ɗan abi dirar wannan harisu ɗan abi dirar dagaci ne ko hakimi na daga cikin wawayen larabawan ƙauye da wannan labari ya iso gare shi sai ga cewa ab idan ƙabilar larabawa guda ɗaya wato ƙuraishawa ta iya yin nasara akan annabi sallallahu alaihi wa sallama yau aishi in ya tattara kabilun larabawa to za su yi fata-fata da annabi da ba za a sake jin labarin shi ba har zuwa ƙarshen duniya harisu dan abi dirar ya rinka tara makamai ya rinka tattaro sojoji ya rinka aikawa da goron gayyata su ma duk waɗanda goron gayyata isa gare su suka rinka aikawa da nasu goron gayyata akan cewa ana haduwa ne a hada karfi da karfe domin a yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabi ya samu labari sai ya tura buraidatu dan alhasib wanda balaraban kauye ne ya je ya shiga cikin waɗannan larabawan kauye ya saje da su ya zo da kyakkyawa kuma ingantaccen labari da tabbatarwa annabi cewa lallai abin da annabi ya ji ba jita-jita ba ce tabbas ce don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya ce to abinda za a yi mu afka musu kafin su afko mana annabi ya afka musu aka je aka bubbuge na bugewa aka ɗauro na ɗaurewa daga ciki aka kama manya-manyan mazajen wannan ƙabila juwairiya yar shi wannan dagaci tana daga cikin waɗanda aka kamo kuma ta fada cikin kaskanci ta zama kuyangar sabitu ɗan ƙais ko kuma ta fada cikin ainihin ƙangin bauta ta hanyar ainihin ɗan baffan shi sabitu ɗan ƙais daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aure ta sakamakon wannan aure mai albarka sahabbai sai suka yanta sauran danginta aisha ta ce tun da muke ba mu taɓa samun labarin wani aure mai albarka irin auren jiwariya ba domin ta jawa danginta yanci da daraja jama'a kun ji ƙarshen wannan yaƙi a taƙaice, to a ƙarƙashin wannan yaƙi abubuwa guda biyu manya sun faru an samu rikicin kabilanci tsakanin ansarawa da muhajirawa wato mutanen makka da ainihin mutanen madina rikicin kabilanci ya barke tsakaninsu ta hanyar babban munafiki abdullahi dan ubai dan salul annabi sallallahu alaihi sallama daga ƙarshe ya kwantar da wannan rikici na kabilanci abu na biyu da ya faru a wurin wannan yaƙi shine hadisatul ifk a inda aka samu dai shi wannan zindiki mai suna abdullahi dan ubayu dan salul da shi da jama'a shi suka yi mata annabi kazafi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa radiyallahu ta'ala anha suka zo suka yada labarin wannan kazafi da kafafen yada labarai mafi karfi na zamanin su. tare da cewa Allah madaukakin sarki anan ma ya sake amfani da mafi karfin kafar yada labari ita ce alkur'ani ya ainihin karyata ya kuma rugurguza wannan ainihin kazafi sai dai kafin Allah maɗaukakin sarki ya haka a cikin hikimar shi sai da ya jinkiri wanda wannan jinkiri kuma wasu musibu da yawa sun ainihin faru amma daga ƙarshe al'amarin ya zama alkhairi mai girma kwarai da gaske wannan matsala ta yi wa sayida aisha ƙazafi allah ya yi amfani da mafi ƙarfin kafai yada labarai kamar yadda na faɗi ita ce alkur'ani wadda tun da aka yi duniya ba samu wata kafa ta yada bayani nagartacce irin alkur'ani ba har duniya ta tashi kuma ba za a samu wata kafa wadda za ta kai nagartar wannan kafar yada bayani da kuma ingantaccen labari ba kama alkur'ani ayoyi goma ne suka sauka waɗanda waɗannan ayoyi mun rinka bin su muna ainihin fassara su da gwargwadon wuraren da tarihin ya rinka kamawa a yau sai na ɗauko mafi girman littafi a iyakar sani na. wanda yake tattauna hukunce-hukuncen alkur'ani mai suna aljami'a li ahkamil qur'an wal mubayyinu lima tadammanahu min as-sunnati wa ayil furqan wallafar baban muhammad aban abdullah muhammad dan ahmad dan abubakar wanda aka fi sani da tafsirin qurtubi ayyakar sani na wannan shine mafi girman tafsiri da malamai suka yi domin bayyana hukunce-hukuncen ayoyin alkur'ani ƙurtubi ya kawo waɗannan ayoyi waɗanda nake so a gurguje zan karanta mana su in sake fassara mana su a takaice sannan in zo in ɗan rinka takaito mana wasu hukunce-hukunce da al'imamul ƙurtubi ya rinka jawo hankalinmu sannan sai mai khatima da mas'ala mai girma dangane da yi wa matarka kazafi ko kuma yi wa wata mutuniyar kirki kazafi mu cire ainihin darussan da ke ciki daga cikin abubuwan da za mu ji daga Allah maɗaukakin sarki da kuma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah mafi gaskiyar masu zance yake cewa innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka yi wa Aisha ƙarya suka kirkiri kazafi suka danganta gare su gare ta wasu tarin jama'a ne daga cikin ku Allah yana ishara akan munafikan da suka kirkiri magana la tahsabuhu sharran lakum Allah madaukakin sarki yayin magana da sahabbai gaba daya yayin magana da musulmi gaba daya yayin magana da gidan Abubakar gaba daya yace kar ku tsammaci wannan sharri ne gare ku na'am da yawa malaman tafsiri suna cewa wannan magana ta keɓanci gidan abubakar ne Allah yake cewa kar ku tsammaci sharri aka yi muku ya ku jama'ar gidan abubakar domin an ɓata mutuncin yarku tana gidan aure ɓacin mutuncin zai shafe ku hakan babu shakka wannan ɓatanci kuma idan ka dube shi yana bata musulmi ko baya bata musulmi batanci ne ga musulmi wannan batanci ne ga sahabbai ko ba batanci ne ga sahabbai ba batanci ne ga sahabbai to la tahsabuhu sharran lakum kar ku taba daukan cewa wannan sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum alheri ne zai zama gare ku li kulli imri'in minhum maktasaba min al kowane mutum guda daga cikin su da ya shiga cikin wannan ƙarya da kuma yada ta to shi zai ɗauki nauyin zunubin da ya nema wa kanshi wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim sai dai wanda ya ɗauki nauyin tsara wannan to shi yana da babbar azaba mai girma laula iz sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira ina ma da kuka ji wannan irin ainihin wato zance na cewa aisha ta aikata kaza me yasa muminai maza da mata ba su zaton alheri ga kansu ba kai da kaji ana yadawa cewa aisha ta yi kaza ke da kika ji ana cewa aisha ta yi kaza ki zaton alheri akan ki zaki iya aikata wannan abu kai zaton alheri akan ka zaka iya aikata wannan abin to sai ka gwada darajar ka kai waye kake gani gama garin mumini ne ita kuma aisha as-siddiqa ce bintu siddiq sannan zaujatu rasulillah sannan ummul mu'minina wa min dhimnihim anta ita ce mai gaskiya yar mai gaskiya abubakar matar manzon Allah kuma uwar muminai wanda daga ciki da kai to sai ka zaci cewa wannan abin zai yi uwarka ta aikata ka kaddara haka zai yi kai ka aikata ka kaddara haka zai yi ubanka ya aikata ka kaddara haka wa qalu hadha ifkum mubin da muminai na garin suka ji wannan sai ce wannan ƙarya ce mabayyaniyar ƙarya laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah madaukakin sarki yace a su da suka zo da wannan labari wai me yasa ba su zo da shaidu guda hudu waɗanda za su tabbatar wa da musulmi cewa sun kama wance da wani suna zina ba fa iz lam ya'tu bi shuhada Allah ya ce to tunda har suka zo da wannan magana amma ba su zo da shaidu hudu ba fa ulaika indallahi humul kadhibun waɗannan su ne makaryata a wurin Allah to duk wanda Allah ya dora mishi absolute condemnation Allah ya rugurguza shi haka gaba daya yace makaryaci ne a wurin Allah wace gaskiya kai kake tsammani daga gare shi walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah Allah maɗaukakin sarki ya ce ba don falala Allah da ya muku ba ba don tausayinku da Allah yake ji ba lamassakun fi ma afattu fihi azabun azim wannan irin rikici da kuka saka kanku a ciki to da azaba mai girma ta ainihin afko gare ku wato ba don Allah maɗaukakin sarki idan ya yi fushi baya gaggawa sauke fushin shi ga waɗanda ya fushi a kansu ba da daga yin wannan laifin kun fusata Allah da Allah azabtar da ku azaba babba iz Allah yace ku tuna ta iz talaqawdahu bi alsinatiku ku tuna lokacin da kuke tanana ta wannan magana da bakin ku. ka zauna kana fadin ta ka dauka ka jefa wannan wannan ya dauka ya yada nan ka je nan kuna ta yawo kuna ta yada wannan magana wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuna faɗin maganganu da bakinku maganganun da ku kun san ba ku da masaniya a kai na'am ashe me ake kira ilimi shine abin da ka tabbatar ta hanyar kaji ka gani a lokaci guda wane yana zina wance tana zina kaji ka gani a lokaci guda wane yana luwadi duk waɗannan irin labaran da kuke yadawa wani dan siyasa an ce dan luwaɗi ne wani mai kuɗi an ce dan luwaɗi ne wance ta wuce da babban mota wance ta gina gida babba wance ma'aikaciya ce a ma'aikata kaza wance saboda ta wuce da kaza sai ka ce ainihin mazinaciya ce maganar ita ce ka saka kanka cikin abin da baka da ilimi domin kafin ka iya faɗin wannan magana sai an samu sharuɗa guda biyu masu ƙarfi sharaɗin farko na koma zuwa gare ka ka ji ka gani a lokacin da wane ya ɗauki azzakarin shi ya saka a cikin farjin wance ka ga azzakarin a cikin farjin kamar yadda ake ganin taɓarya a cikin turmi kuma kana da yaƙinin a sanda haka ta faru ba mijinta ba ne ita kuma ba matar shi ba ce kuma kana da yaƙini a lokacin da haka ta faru kai din kana cikin hayyacinka ba mahaukaci ba ne lafiyarka kalau sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu da ke komawa zuwa ga waɗanda za su tabbatar da waɗanda kake zuwa kana faɗi yanzu kai in ka ji ka gani da bisa wancan sharaɗin a wurinka abu ya tabbata amma ba zai halatta ka faɗa wa wani ba ka furta sai kana da mutum hudu irinka mazaje waɗanda a daidai lokacin suma sun ga azzakarin shi a cikin farjinta kamar yadda turmi ke kasancewa cikin taɓarya kenan sai an samu haɗuwar mutane biyar waɗanda kowane ɗaya daga ciki mutuncin shi a cikin jama'ar da yake zaune ya kai ya faɗi magana shi kaɗai su yadda to sai an samu haka dukkan zina ko luwaɗi da ba a samu haka ba idan ka je ka faɗa saboda adawa ta siyasa saboda ƙin jininta saboda ƙin jinin shi saboda neman ɓata suna ka ji abin da Allah maɗaukakin sarki ke cewa iz talaqawnahu bi alsinatikum kuna ta juya wannan magana da harshen ku wa taquluna bi afwahikum kuna faɗinta da bakunanku ma laysa lakum bihi ilm ba ku da ilimi a kai. da haka jama'a zamanin nan sai ku duba sakamakon irin wannan batanci na rashin tarbiya da mutane suka yi ta sunaye da mutuncin mutane ta bangaren zina sai zama yanzu har ma jama'a ba su ji kuma ba su ganin aibi ne a cewa ne yayi zina sau da labaran sun yawa sai zama yanzu an tsallaka zuwa ga luwaɗi yanzu don an cewa ne yana zina na an ce wancan mazinaciya ce jama'a ba sa kallon abin da wani muni irin yadda munin abin yake a shari'a ba a yi mai kallon wannan me yasa saboda an ɗauki abin kamar yadda Allah ya faɗi wata wa tahsabunahu hayyinan kun ɗauka abu ne mai sauki sai zuwa ce a ah, Allah ka ji dan iskan can mazinaci kawai da Allah kai kaji ta shegiya karuwa shikenan sai aka ɗauka abu ne mai sauki zagi ne ga magari kawai don haka gobe ko an ce wancan mazinaciya ce sai a ce a yiwa mai abin mamaki kuma eh, ba wani abu me yasa saboda yawan faɗin abin ya sa kun ɗauki abin da sauƙi kuma jama'a sun ɗauka da sauƙi yanzu sai aka tsallaka abu na gaba gwamnawa ne ana zargin shi haka mutane ke cewa ana zargin shi shari'ar musulunci kuma ta ce iyakun wadhan tunda shari'a ta ce iyyakum wadhann ku daina zato shikenan ya isa ko ba a karasa hadisin ba balle hadisin sai yace fa inna dhanna akzabul hadis mafi ƙaryar labari shine zato to yanzu jama'a tsakani da Allah ina son duk wanda ke saurare na ka tuna lokacin da ka taɓa buɗe baki ka ce wance mazinaciya ce kowa na mazinaci ne ka tuna lokacin da kake cewa wana ɗan ludu ne kowa na yana yin ludu kowa na ya samu kuɗi ne ta hanyar ludu kowa na ya samu mulki ne ta hanyar ludu a lokacin da kake faɗin wannan magana tsakaninka da Allah kai ka gani ko kuwa ji kai na'am kai ne ka gani tsakaninka da Allah ba sai ka faɗa mana yanzu ba tsakaninka da Allah ka gan shi ya ɗauki azzakarin shi ya saka a cikin farjin wance ya ɗauki azzakarin shi ya saka a cikin duburarwa ne kai ka gani eh to yanzu kai a wurinka ya zama me ya zama ɗan ludu ya zama mazinaci amma baka da 'yancin ka zo ka faɗi sai ya zama a daidai wannan irin lokacin ko kuma bayan irin wannan lokacin ka je ka gayyato wasu mutane guda hudu masu mutunci in aka ce masu mutunci shine a cikin al'ummar da suke zaune anguwarsu ko irin jama'ar da suke zaune an ɗauke su masu mutuncin da in sun zo sun ba da labari za a iya gaskatawa to sa'an nan ne za ka iya ƙararwa idan aka bi haka ina tabbatar muku da cewa za a shiga mafi wahalar hali wajen iya buɗe bakin ka cewa na mazinaci ne to kaga ashe al'umma za su zauna cikin mutunci da lumana sauran abin da ya je saba wa Allah kuma ba ruwanka shikenan ka zauna lafiya yau haka ake yau ba haka ake ba a mafi kaskancin hali da na taba ganin musulmin Najeriya sun shiga Shi ne a wani babban masallaci a ƙasar nan tamu da aka samu wani babban ɗan siyasa ya taho da shi da wasu manyan 'yan siyasa sun yi sallar juma'a a cikin musulmi ana sallama kawai sai musulmi a masallacin juma'a a birni mafi girma a ƙasar sai suka miƙe suna ainihin cewa wane kafi wance daɗi wane kafi wance daɗi wai wannan dan siyasan ana zargin shi yana luwaɗi ne da wancan yau ga su sun zo wuri guda sai ake wa wancan dan siyasar waka a masallacin juma'a shine tasbihin da musulmi suka tashi da shi wannan a gabana aka yi ta bahaushe Allah ya sa in ga annabi a gabana aka yi ana waka shi wancan wai ya fi matan wannan daɗi a ne musu waka gaba da wannan ba kaskanci ne ga waɗanda aka yi waƙa ba kaskanci ne ga musulmi su da kansu mana wannan sharrin da ɓacin tarbiyya da lalacewa har ya shigo cikin matsalaci ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kawai sai wannan ya bayar sai waɗannan suka ci gaba da karbawa wannan adawa ce ta siyasa a wannan fasikanci ne in har ya tabbata waɗannan 'yan ludu ne su kuma waɗannan da suka yi waɗannan fasikai ne sannan ku dubi irin yadda suka yi karo da Allah maɗaukakin sarki fil buyuti azina lahu a an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu a ɗakunan Allah a masallatan Allah an yi izini a ambaci Allah a ɗaga murya da ambaton Allah su kuma sun ɗaga murya da cin mutuncin wani da nufin adawa ta siyasa musulmi ku dawo cikin taitayin adawa ta siyasa ana yin ta ne with technicalities ana yin ta ne da ilimi ana yin ta ne without harm without any religious implication idan ka sake adawar siyasa ta samar maka da wani ta'addanci a cikin addininka to ka zama sakarai don haka sai ka yi taka tsantsan Allah maɗaukakin sarki ya ce maka Allah ya ci gaba da cewa iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm ku tuna lokacin da harsunan ku suke ta faɗin wannan magana bakunanku suke ta faɗin abin da ba ku da ilimi wa tahsabunahu hayyina kuke ɗaukar cewa wannan abu ne mai sauƙi wa huwa inda Allah azim wannan kuma abu mai girman laifi ne a wurin Allah ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم Allah ya ce ina ma da kuka ji irin wannan muguwar magana tana yaduwa da sai ku ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan irin zancen bai kamata a ji shi daga bakinmu ba domin wannan ƙarya ce mai girma wato a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya gama kwabar waɗanda suka ƙirƙiri magana suke yaɗa ta sai kuma Allah ya dawo yana kwabar waɗanda su kuma jita-jita ce ta kai gare su su ma suka ci gaba da yaɗawa a yau galibi haka mutanen Najeriya suke a yau da yawa musulmin Najeriya haka suke wannan gulmar jama'a tun ana yin ta a ƙananan masallatai na salawatul khams da masallatanmu na juma'a sai aka koma ana a masallaci mafi girma shine masallacin ka'aba je ka zauna da watan azumi da ramadan lokacin aikin hajji je ka zauna cikin musulmi hausawa 'yan arewacin najeriya a gaban daru tauhidi a gaban ka'aba ta je ka ji irin waɗannan labaran kana zaune sai ka ji an ce shegewa ne azin ne ya ɗauki wance suna kan sun tafi jidda sun je sun kama ɗaki shege yanzu yana can yana kaza jiyan nan ake tare da shi da carbi a hannu amma shege yanzu ya ɗauki mata aure ya tafi da ita yana kaza a ka'aba kuma wani ma wai itikafi yake yi Allah ya kyauta ku yi kokari kowa ya kokarin gyaruwa da tarbiyyar da Allah yake ba mu wannan ita ce hukuma mafi girma ta tarbiyya wato alkur'an Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah dai ya ce ya'izukumullahu an ta'udu mislihi Allah ya nemi ku wa'azi ya ku jama'a kar ku sake koma ga irin wannan wautar ka kirkiri ƙarya ta zina ko luwaɗi ko fajirci ko fasikanci ka danganta wa musulmi ka ci gaba da yaɗa a ka ji ana faɗi kai ma ka ci gaba da yadawa Allah ya nemi ku wa'azi abadan har abada Allah yana gargadin ku in kuntum ne in kun kasance mu'minai wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat kuma Allah ya nemi ku bayanin ayoyi dalla dalla wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne kuma Allah gwani ne jama'a kun ji Allah ya nemi ku wa'azi yana bayyana muku ayoyi kuma Allah yana da ilimi Allah kuma gwani ne Allah ya san halin kowa don haka gashi ya faɗi halayen mutane kuma ya musu wa'azi sannan Allah gwani ne Allah shi ya fi sanin yadda yake tsara al'amura ya gudanar da su abinda da ke ka shi ne to ayin na ce mata mazinaciya to ai ta yi kaddara tayin a bisa waccan ka'ida na ka gani ka iya tabbatar da zina a kanta a bisa yadda Allah ya faɗi to kaddara za ka iya tabbatarwa a eh, ita ce amsa to wace hikima ce ta sa duk da ka sani ka gani kuma Allah maɗaukakin sarki ce kakka zo ka faɗi shine ka iya da kanka za mu zo mu samu wannan karatu ka iya da kanka ka ji da kanka ka dubi kai wani hali kake ciki don haka Allah yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim lallai waɗanda ke sha'awar a yada alfasha a tsakanin muminai to azaba mai radadi tana fuskantar su fi duniya wal akhirah duk waɗanda suke rubuce-rubuce ku tafi yau kan facebook ku tafi kan intanet ku tafi duk abubuwa ku je youtube ku je ku gani je ku gani har, har video clips wasu suke zuwa suke sawa an ji labarin wane zai zina sai a ce wai aje a shirya kamerori a wurin madadin aje a shirya mishi wasu wa'azi su je su mishi wa'azi wato su abinda suke sha'awa a ji cewa wane yana yin kaza Abin da suke sha'awa ya tabbata wace hanya za su bi su tabbatar wance tana yin kaza innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Allah yayi tattalin azaba mai radadi a duniya da lahira ga waɗanda suke sha'awar yaduwar barna jaridar ku gidan rediyonku majalisin karatunku me kuke so ku yada ba abin da kuke so ku yada sai dai wance ta yi kaza wane ya yi kaza su wane ga abin da suke wurin hirarku dandalinku me kuke so kawai dai ku ku ji wance ta yi kaza wane ya yi kaza Allah ya muku alkawarin azaba duniya da lahira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya san waye tsarkakakke ku ba ku sani ba kana nan kana faɗin haka mai kai ma asirinka ne bai tonu ba kawai imma akan wannan abin da kake faɗi imma akan wani abu wanda ya daidai da munin wannan ko kuma ya fi wannan muni don haka Allah shi ne ya san suwa ne ne tsarkaka suwa ne ne kazamai don haka sai Allah ya cike wannan wa'azi nashi da cewa walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falala da rahama Allah ba wa anna ra'ufur rahim kuma cewar Allah mai tausasawa ne Allah mai bin abubuwa sannu a hankali ne Allah mai tausayi ne da Allah ya ku dan kowa yana da nashi abin da kake zargin wani mewa kana nan da wanda yake daidai da haka ko kuma fiye da haka jama'a kun fahimta to idan ba dan Allah mai bin abubuwa ne sannu a hankali ba ba dan Allah mai tausayi ba ne da hallaka kowa kenan amma da yake Allah yana tausayawa kuma yana bin abubuwa sannu a hankali idan ka zama fitinan ne sai kai ma Allah ya dan tona asirinka shi kenan an rufe gidan rediyon ka kenan sai kai shiru sai a gano ashe kai kuma kaza kake to da an yi haka shi shikenan kaga Allah ya bi sannu a hankali kai ma ka tono shikenan an gama da kai ke don haka ka ji da kanka Allah maɗaukakin sarki sai ya biyo baya da wa'azozi masu ƙarfi akan wannan matsalar da kuma waɗansu laifuffukan yi. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya komo mu'minai la tattabi'u khutuwati shaitan kar ku rinka bin hanyoyin shaitan hanyoyin shaitan kamar yadda hadisi ya zo sahihi a cikin sahih na ibnu hibban da musnadul Imami ahmad abdullahi dan mas'udin ya ce annabi ya ja musu wani dogon zane wata rana sai annabi ya wasu zane dama da hagu kanana sai ya ce wannan ita ce hanya Allah da Allah yake cewa wannan haza sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya lafiyayya wala tattabi subula kar ku bi wasu hanyoyi kanana fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da ainihin hanya Allah yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama khattan arida thumma khatta bi janibaihi khututa manzon Allah ya ja dogon zane sannan sai wasu zane ƙanana dama da hagu a gefe sai ce wannan ita ce hanya Allah mai kakkiya amma dama da hagunta kuma akwai wasu hanyoyi waɗanda akan kowace hanya guda ɗaya akwai shaidani yana kiran jama'a su zo su bi wannan hanya ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku mu'minai kar ku bibi hanyoyin shaidan wa man yattabi khutuwati shaitan wanda duk yake bin matakaiya na shaidan ya sani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaidan dai bai taba umarni da alheri ba yana umarni da alfasha ne barna da munanan abubuwa walaula fadlullahi alaikum Allah ya ce ba dan falalar da Allah ya yi muku ba wa rahmatuhu da rahama tausayin Allah da yake jin ku ma zaka minkum min ahadin abada da cikin ku ba wanda ya kubuta da kowa sai Allah ya biya tona asirin shi akan abin da yake naka falala da rahama Allah ita ta sa har yanzu ake kallon wasu a shehunnai wasu a waliyai wasu a hujjufai ake kallon wasu malamai ko limamai ake kallon wasu salihai har ake zuwa gidan wani a nemi aure har ake iya ɗaukan wani a danka amana a hannun shi falala ce da rahama Allah da Allah maɗaukakin sarki ya tona asirin kowa ma zaka minkum min ahadi cikin ku da ba wanda zai kubuta ba wanda zai tsarkaka abadan har abada kowa da sai Allah ya goga mishi bakin fenti kowa yi waye gari laifin da yake Allah ya fito mai da sunan shi a goshin shi za ka yi rawani ne har goshi ha dole dai za ka yaye in za a yi sallah ko za a ga cewa mazinaci ɗan ludu magulmaci shege ta ka gaya mu an fahimta jama'a to amma sai Allah ya rufa wa mutane asiri tunda Allah ya rufa wa mutane asiri kai waye kai da ba za ka rufa musu ba kai waye da ba za ka yi fatan alheri ga mutane ba Allah ya ce walakin Allah yuzakki man yasha Allah ne yake wanke wanda ya so Allah yake tsarkake wanda ya so wallahu sami'un alim Allah mai jin duk abin da kuke faɗi ne kuma Allah masani ne game da duk kwaramniyar da kuke ciki ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله wannan abu da ya faru sai abubakar ya dauka an ci mutuncin shi yashi na gidan miji a goga mata irin wannan bakin fenti sai ya dubi wani cikin almajirai da abubakar kullun yake ɗiban abinci yana bashi kuma gashi ɗan uwan shi ne ta wajen uwar shi wannan almajiri sai abubakar ya ce ba zan sake ci da kai ba in ci da kai ka cika koshi ka bi gari kana yada labarin yata ta yi zina to a cire ka daga gidana ba za ka sake cin tuwon gidana ba Allah sai dawo kan abubakar da shi da masu wadata Allah ya ce haba alhazan birni haba masu wadata haba masu ciyarwa waɗanda Allah ya muku rufin asiri kar ku taɓa fushi cewa dangi na kusa da talakawa da almajirai ba za ku ciyar da su ba saboda Allah ai dama saboda Allah kuke danginka ya bata maka rai yau ai dama saboda Allah kake ba dan shi ba wani talaka da kake bashi dama ba dan shi kake ba dan Allah kake shi mahallin ajewa ne kawai Allah ne ya ce aje anan ina ruwanka in ka zo za ka zubar da shara sai ka ga akwai datti sai ka ce sai shara ta zama iri ka eh, zubar kawai ka tafi Allah ne ya ce bawa ne kake bayarwa to tunda da ya saboda Allah kake dan uwanka na kusa talakawa ne almajiriwa ne da ka saba yi mishi fi sabilillahi ka ci gaba da yi mishi wal ya'fu wal yasfahu Allah ya ce su yafe kuma su kau da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum haba alhazan birni masu wadata masu rufin asiri da kuka saba kyauta da zakka da alheri da sadaka ba kwa neman gafara wurin Allah ne wannan aya na sauka abubakar sai ce wallahi ina son gafara Allah kuma ku dawo da kwanan mistah a ci gaba da bashi abinci Allah sai ya karasa da cewa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai rahmani jama'a kun ji waɗannan ayoyi guda goma chip chip babban malami al'imamu abu abdullah muhammad dan ahmad dan abubakar al-qurtubi ya ce fihi samanu wa ishiruna mas'ala wannan ayoyi ko waɗannan ayoyi akwai karatu a cikinsu da za a ɗauka mas'aloli guda ashirin haka ƙurtubi ya faɗi malamai da suka bincika sai suka ga sai dai guda ashirin ya kawo wallahu alam ta iya yiwa ya kawo 28 din garin bugu ta 28 din ta fadi wannan magana mai rauni ce ta iya yiwa ya faɗi 28 din amma da ya tashi kawowa ya kawo 28 din daga baya kuma ya janye ta ƙarshe yana sani wannan magana tana da ɗan inganci ta yiwu da ya tashi kawowa ya ce 28 din amma sai kawo 27 sai ya manta ta da takwas ɗin wannan magana ta fi inganci a wurin malamai musamman waɗannan matsalolin kurtubi baya fara su bai taɓa fara su kuma da insha Allahu ba malamai kuma suka ce na daga cikin ladabtarwar da Allah kan yi wa mai magana idan yi magana bai ce insha Allahu ba sai Allah ya ƙoƙarin rikita mishi abin ta hanyar mantuwa saboda ƙur'ani mai yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idha karka sake ka ce zan yi kaza gobe an jima zan yi kaza baɗi zan yi kaza je ka dawo ka karbi kaza sai ka ce insha Allah wadhkur rabbaka idha nasit idan ka faɗi waccan magana daga baya ka zo ka tuna to ka ce insha Allah manyan masana sun bibiyi al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin sharhin bukhari fatuhul bari a duk inda ya ce in mun je wuri kaza in Allah ya so zan faɗi kaza in aka je wurin sai aga Allah ya tuna sashe shi ya faɗa duk inda ya manta an aka je kuma sai Allah ya mantar da shi Allahu akbar saboda haka duk gaggawar ka kai kokari ka rinka tuna insha Allah al-imam al-qurtubi yace al ta'ala innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum da Allah maɗaukakin sarki yace wasu jama'a ne daga cikin ku suka yi wannan kazafi Ƙurtubi ya tsaya yayi bayani menene matsayin kalma usbatu anan sai yace khabaru inna ce kuma yace ta iya yiwa ma ai mata nasba alal hal a ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatan minkum waɗanda suka zo da ƙaryan nan sai a tsaya a nan to ya zama mubtada to khabarin sai zama usbatun waɗanda suka zo da ƙaryan nan wasu jama'a ne kaga ya zama mubtada da khabar ko kuma innal ladhina ja'u bil ifki usbatan waɗanda suka zo da kiran ƙaryan nan a jama'ance halin kasance wasu jama'a mas'ala ta farko kenan da kurtubi ya duba wato kai kokarin gane ita kalmar usbatu din a wani matsayi ta tsaya na nahawu shi zai taimaka maka kai mata kyakkyawar fassara sai ya kawo cewa wa sababu nuzuliha ma rawahu al-a'imma min hadith al-ifk at-tawil fi qissat Aisha ridwanullahi 'alayha wa huwa khabar mashhurun mashhur aghna an dhikrihi wa sayati mukhtasara sababin saukar wannan aya abinda manyan malaman hadisi suka ruwaito na wani dogon hadisi daga Aisha malai ce wannan hadisi ingantacce ne kuma shahararre ingancin shi da shahara shi ta sa ba sai an kawo shi ba nan, malam yace amma zai takaita shi a can gaba in ba kuma manta ba mu mun karanto shi gaba daya Allah madaukakin sarki ya taimaka mas'ala ta farko kenan as-saniya qawluhu ta'ala bil ifki al ifku menene al ifk al kadhib والعصبة salasatu rijal قاله ابن عباس وعنه رضي الله anhu أيضا من الثلاثة إلى العشرة haka imam al yana bin wasu kalmomi ne yana duban su tukuna innal ladhina ja'u bil ifk abinda ake nufi ifk shine maganar da baka ji ba baka gani ba kawai ka kirkire to ita ake nufi da al ifk sannan ya yace a salisa mas'ala ta uku daga cikin matsaloli 28 da al da al-qurtubi ya qauranta lamma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi aisha ma'ahu fi ghazwati bani al-mustaliq wa hiya ghazwatu al wa qafala wa dana min al-madina adana laylatan birrahil sai imam al-qurtubi ya fara kawo labarin abin da ya faru a wurin wannan yaki wanda sakamakon haka munafikai suka samu damar yi wa Aisha kazafi ma'ana labarin abin da ya kai ga kazafin shine matsala ta hudu arabi'a mas'ala ta biyar qauluhu ta'ala likulli ri'in minhum maktasaba min al-ithmi da Allah madaukakin sarki yace waɗannan da suka yi wa Aisha kazafi da waɗanda suka rinka yadawa da kafofin yada bayanansu kowannensu yana da nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mishi wannan irin nauyi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora na daga ciki akwai ainihin zunubi na daga ciki kuma akwai haddi malam ya ce walam yusamma min ahlil ifki illa hassanu wa mistah wa hamna wa abdullah duk waɗanda suka shiga cikin wannan rugun tsumin yaɗa labarin nan da kirkirar shi kaf guda hudu ne kawai aka taɓa jin sunansu na farkon sa hassanu dan sabit mawakin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ba munafiki bane sai dai ya ji jita jita a gari shi ma kuma sai ya ci gaba da yatsa ta ɗabi'a ce ta ɗauke shi irin ɗabi'a ta wawaye ko kuma ɗabi'a ta ɗauke shi irin ta waɗanda suka jahilci rayuwa addini ya ji ana yi shi ma sai ya shiga sai mistah wanda shi ma abin da ya saka shi a ciki kenan ba shi cikin munafukai to sannan sai hamnatu kanwar kishiyar aisha zainab aisha tana da kishiya zainab zainab da annabi ya tambaye ta zainab me za ki ce game da kishiyar kin ji abin da ake cewa madadin zainab ta ce a ah, yo ina ruwa na tsuntsun da ya ja ruwa ba shi ruwa zai doka ba ba kai ka ce za ka iya ba ta doka wata harara ta bankaɗa labule ta shiga ɗakinta aha ta taimaki rudani kenan ta gaskata abin kasan al'ada hausawa hakan nan da na faɗi shi kenan ta saka mishi shubaha sai ta ce ni idona bai gani ba ban ji ba don haka ba ruwa na abin da zan ce amma ba abinda na sani game da aisha sai alheri Aisha da ta tashi za ta yi ta'aliki a kan maganar Zainab sai Aisha ta ce tsarkin zuciyarta da ikhlasinta shi ya kubutar da ita ba don haka ba kai kishiya mai bakin jini irin Aisha wadda ane mata kishi ɗaiɗe ana taron dangi a kanta yawan aka ji wannan wata za ta je ta sai da dankinta ta kai gidan jarida a buga haka ne amma zainab ta kiyaye kanta sai ta kubuta ke hamnatu kina can budurwa kina yawo sai ta ɗauki kishi sai ta wayatta sai ta je ta ci gaba da yada labari a shiga gida kaza ana zuwa a cire hijabi a jefar to Allah ya kiyaye mu dama ba abin da bamu sani ba duk wani kadifare na mutum muna gani ne a ce a hannaya yaya ne ta ce awo ai kun san mu yan cikin gida ne duk wannan abin da ake faɗi fa ya tabbata duk wani kwana-kwana ne ake yi to kaga tana amfani da su na yan cikin gida ne akwai irin wannan a ce ah, yo mu da muke tare da wane mu da muke ta to mu kuma me za a gaya mana duk irin waɗannan wai ana kawo dalilai ne na a ƙara gurɓata abin hamnatu ta shiga wannan sannan sai abdullah shi shugaban munafukai su hudu sunansu ya bayyana wajuhilal ghair sauran kuma Allah bai ambaci su wani da wani ba annabi bai ambaci su wani da wani ba qalahu urwatu ibn zubair wa qad sa'alahu an zalika abdul malik ibn marwan wa qala ala innahum kanu usba kama qala Allah ta'ala wani sarki ne mai suna abdul malik dan marwan ya tambayi urwatu dan zubair wai su wane ne waɗannan mutane da Allah ya ce li kulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kowannen su yana da nauyin zunubin da ya dauka suwaye sai shi ainihin wannan malami urwatu ya ce shi dai ga waɗanda ya sani sunansu ya zo a hadisi da wurin malaman tarihi sauran ba a san ko suwaye ba amma dai Allah ya ce usbatun wasu tarin jama'a ne usba kuma jama'a ne daga mutum uku zuwa goma su laraba ke cewa usba kamar yadda muka ji a baya daga abdullahi dan abbas alhamisa قوله تعالى والذي تولى كبره منهم مسألة تبير Allah الله يجي wanda ya ɗauki nauyin tsara wannan abu wa ƙara humaid al'araj wa wasu haka suke karanta wannan wuri kamar yadda aka ji na karanta kibrahu wasu kuma suka karanta kubrahu a yi wa kaulasan rufa na fata an gari mummunan abu mai girma larabawa suna kiran shi kubur na fata an gane mummuna mai girma sannan kibarahu kuma yana iya zama ainihin wato ɗaukan nauyi Allah ya kiyaye sadisa farawa muhammad ibn ishaq wa ghayruhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam jalada fil ifki rajulaini wa imra'a mistah wa Hassan wa hamna yau amma wani abin mamaki mun ji sunan mutum hudu ya bayyana ko a ƙur'ani kuma mun ji allah maɗaukakin sarki ya ce innan na ja'u bil ifki usba amma imamu turmizi sai ya ruwaito a cikin littafin shi aljami'a cewa to annabi dai da ya tashi maza biyu mace ɗaya aka yi wa bulala aka kama mistahu da hassanu da hamnatu aka yi musu bulala to abdullahi dan ubayyu dan salulu shi shugaban munafikai da ya dauki nauyin tsara wannan bayani fa shi sai Allah ya bashi da wadda ya lazimta mishi ita ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim Allah ya yi mishi nufin azaba mafi girma don haka sai aka bashi da wannan ba a yi mishi haddi ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye tare da cewa wasu suna ganin ainihin an yi wa wato Ubayu wato abdullahi dan ubai bulala amma dai wannan magana gaskiya ba ita ce mai nagarta ba Allah ya kyauta as-sabi'a qawluhu ta'ala laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna bi anfusihim khaira maganar da Allah madaukakin sarki ya fadi da yake cewa me yasa da kuka ji wannan magana muminai maza da mata ba su yi wa kansu zato da fatan alheri ba hadha itabun min Allah subhanahu wa ta'ala lil mu'minina fi dhannihim hina qala ashabul ifki ma qalu lokacin da waɗannan makaryata suka yi wannan ƙarya sai Allah ya saukar da wannan zargi cewa me yasa lokacin da su muminai maza da mata suka ji wannan me yasa ba su yi zaton alheri akan su ba wannan zargi ne Allah yake me yasa kuna muminai ku ji an ce Aisha ta yi kaza me yasa za ku yi shiru me yasa za ku yada me yasa ba za ku gwada abin da kanku ba to haka dai malamai suka yi wannan maganganu samina ta takwas ta'ala bi anfusihim qala an-nahas ma'ana bi anfusihim bi ikhwanihim ma'ana me yasa ba su wa kansu zaton alheri ba wasu malamai suka ce ma'ana wannan me yasa ba su wa ƴan uwansu don abin da ya shafi ɗan uwanka ya shafe ka don haka kurtubi yake cewa kultu wa li ajli hadha qala al ulama inna al ayata aslun fi anna darajata al iman haza hal insanu wa manzilata as salah allati halaha al mar'u wa lubsata al afaf allati yastatiru biha al muslim لا يزيلها عنه خير محتمل وإن شاء وإذا كان أصله فاسدا أو مجهولا وكي أي جماعة Allah maɗaukakin sarki yakan yi amfanin da abin da asalin mutum yake idan mutum ya kasance a mafi girman daraja ta imani da nagarta to a haka Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke shi ko da an samu wata gurbatuwa a asalin shi isharar wannan magana ko misalin ta shine dan shege dan zina da zai waye gari ya zama mutumin kirki ba ruwan Allah da asalin shi sai Allah ya dauke shi mutumin kirki ina fata an gane idan ko dan zina ya biyo halin mutan gidan da suka haife shi to shine annabi cikin hadisin Abu Dawud ya kira shi waladu zina sharru salasa ya ce ya zama sharri na uku uwar da uban masharanta shi ma ya bi baya attasi a qauluhu ta'ala laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada da Allah madaukakin sarki ce to wai me yasa basu zo da shaidu guda hudu ba hadha tawbihun li ahli al if? wannan kyara ce gwasalewa ce Allah ya waɗannan da suka yi ƙazafin kai ma yanzu da kake cewa wane yayi kaza wance ta yi kaza Allah yana gwasale kan da gaske kake ka zo da shaidu guda hudu mana al'ashira mas'ala ta goma ƙauluhu ta'ala fa iz lam ya'tu shuhada fa ulaika inda Allah humul kadhibun ay hum fi hukmi Allah kadhibun wa qad ya'jizu rajulu an iqamati bayyana wa huwa sadiqun fi ƙarfi. sarki ya tabbata ga Allah kamar yadda muka faɗi a baya ka ji ka ga azzakarin wani a cikin farjin wance tare da fa mutane su ƙara sanin wata ƙa'ida a musulunci ba ta ɓallo'i ake ba ba wai za ka rinka bibiyar shi ne za ka rinka bibiyar ta ne kana leƙawa ba a ana nufin abu ne ya faru sudfa ka shigo ɗaki ne ko ka leƙa wuri kaza ne da wata manufa kawai sai ka ga abu katsam ba wai ka je kana daga labule ka je kana sa tabaran hangen nesa kana son ka ga abin da kyau ba haka ba irin yadda mutane suke wannan tatabbu'ul aurat haramcin shi shi kuma daban ne an hana to sa ido kuma a yau ya zama cinikin mutane wance da ta wuce ina ta tafi wace kwana ta yi wanne gidan ta shiga a gidan wanne ɗakin wurin wa mai halin mai ɗakin sai ga wani ya ba harkashi shi ya tafi waccan an fahimta jama'a wane da ya bi nan ina ya tafi ne wurin wa me ya tafi barin bu bayan shi sai ka ga mutum ya ba harka shi ya tafi wannan waya cikin irin wannan almarar da ake kwatanta musulmin najeriya da irin wannan sa ido da shiga abin da ba ruwanka waka ce wai musulmin najeriya ne sun je aikin hajji suka tsaya a filin arafa sai wani yana roƙon allah akan allah ya tsare shi daga sharrin mutane yana kuma kai kuka ga allah cewa mutane sun faye sa ido a cikin abin da ba ruwansu can sai wani ya tsaya yake cewa kai ka rasa abin da za ka roƙa a filin arafa sai Allah ya tsare ka daga sharrin mutane masu sa ido sai shi wancan mai addu'a ya ce ya Allah ga ɗaya daga cikin su ma kai mun maganin shi eh to wannan ita ce Najeriya <laughs> ina fata an gane Allah ya kiyaye Sau da haka jama'a ku kiyaye kar ka sake ka zama ɗaya daga cikin waɗannan ka yi ƙoƙari wani abin ma in idan ka ya nuna maka ka nemi ƙaryata idan ka kawai kawai ka ci gaba da harkar ka kawai yana daga abin da ya ja mutane da yawa suka ci baya bahaushe ya ce kowa ya daka rawar wani zai rasa turmin daka tashi karin magana ne in dai har za ka shiga cikin harkar wani to za ka waye gari kai kuma ba kai taka ba ka tuna a duk lokacin da ka zauna kana labarin wance wani sun yi kaza a daidai wannan lokacin wani abu mai amfani ya kamata kai wa rayuwarka ka aje ka koma kana wannan ko da da zance ne Allah ya kiyaye malam yake cewa kaga da Allah madaukakin sarki ce duk waɗanda ba su zo da shaidun nan guda hudu ba makaryata ne a wurin Allah to anan mutum zai iya tabbatar da ya ga wance da wani suna zina amma kuma ya kasa kawo shaidu walakinahu fi hukumi shar'i wa zahiril amri kazib tunda ya kasa kawo shaidu ko to sai ya shiru to in har ya faɗa fa ya ce wallahi ko da ba ni da shaidu wallahi na gani jama'a wallahi tallahi na ce a ah, da na saba rantsuwa sunanka makayyaci ya ce wallahi a bani ƙur'ani sai a ce sunanka makayyaci amma ya tabbata ya gani din amma tunda ya kasa kawo shaida to a nan Allah maɗaukakin sarki ba yana magana da rantsuwa ba ne? ba yana magana da imaninka ne? yana magana ne a nan da ka kawo shaida eh. baka kawo shaida ba to shi shikenan ka zama makaryaci a wurin Allah Lafiya fi ilmin ce ta iya yiwa ya gani din amma ya kasa kawo shaidu to mu Allah yana ce mana shi makaryaci ne amma shi a wurin Allah tunda Allah ya san ya gani a ilimin Allah Allah ya san abin da yake faɗi gaskiya ne amma Allah ya hana shi ya faɗa in bai da shaida in kuma ya faɗa bai da shaida Allah ya ce mai makaryaci don haka da zahiri musulmi za su yi aiki وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا shi Allah da ya tashi tsara wannan hukuncin ya tsara cewa ka'idar hukuncin shine me shine a kawo shedu shine gaskiya ka za ta tabbata in gaggaza kawo shedu fa da rantsuwa da duk wata birgima da saba laya da saba qur'ani duk abin da zaka yi a wurin Allah sunanka makaryaci ka'idar da Allah ya tsara kenan La'ala ala ilmi ilmihi alladhi ta'allaqa bil insani ala ma huwa Allah bai rataya al'amarin a bisa hukuncin da shi Allah yake a wurin shi ba shi a wurin shi Allah ya san kai mai gaskiya ne to ba da wannan Allah ya mana hukunci ba Allah ya mana hukunci ne da shaidu a tsakaninmu da wannan zaka gane hikima Allah dangane da mas'ala alƙalanci yanzu wannan mas'ala ta alƙalanci ce sai Allah madaukakin sarki sai ya amfani da shaidu domin shine ne mai mafi saukin mutane su iya kawowa zaka iya kawo mana wani fayil daga wurin Allah wanda zai tabbatar da gaskiyar abin da kake faɗi zaka iya kawowa daga wurin Allah amma Allah yana da fayil a wurin shi a ilimin shi abin da ka gani din gaskiya ne to aka ce ba zai iya tabbatuwa ba sai wannan kaga wannan ba zai yiwu ba amma zai iya yiwuwa ka iya kawo shaidu guda hudu duk da da wuya amma zai iya yiwuwa amma wancan kuwa ba zai yiwu ba ku kiyaye jama'a Allah ya san wane da wancan sun yi zina kuma sai wane ya gani sai Allah ya ce to yanzu idan da yadda za ka iya samo rekod din a wurin Allah ka samo ka zo ka gaya wa mutane to babu wannan hanyar to sai Allah ya ɗauko maka mafi wuya a cikin ku mutane amma kuma ta fi sauƙi fiye da waccan don haka kawo shaidu hudu in ba ka da su shi kenan na'am a wurin Allah shi Allah ya san kai mai gaskiya ne amma sai Allah ya hukunci a tsakanin mutane da abin da kowa zai iya gamsuwa shine kawo shaidu hudu kai kaji da wannan aka hukunta ka shi ma alkali da wannan ake hukunta shi yasa har annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hukunce-hukunce da yake yi ba da wahayi yake yi ba yana yi ne da shaidu amma ka natsu da kyau ka fahimci wannan magana wannan magana na areta ne a bakin alkalai abin da ake nufi manzan Allah yana hukunci ne da shaidu ba da wahayi ba shine idan wane ya zo ya ce wane ya cinye min kuɗi kuma ya yi musu to aya ba ta taɓa sauka ta ce e ya cinye mishi ko ƙarya ike ba daga haka annabi ya ce to ga abin da Allah ya ce don haka kai e ƙarya kake Allah ya ƙaryata ka ga aya ko kuma a'a gaskiya ne kawo kuɗin shi ka bashi sai annabi ya ce to shikenan kai wane ka ji abin da aka faɗi ka yadda da cewa ka ci bashin kuɗin shi kuma ka cinye idan wannan mutum ya ce e to yanzu kaga annabi ya yi hukunci bil ikrar. kaga wannan mutum ba zai ce ai an tirsasa shi ba shi da kanshi ya ce eh to me yasa yayi musu kafin a zo nan me wa ya rena wancan ne ko yana ganin wallan shi kaga yanzu ya san an yi mishi adalci an fahimta jama'a na biyu idan wannan mutum ya yi musu to sai a ce ya kawo shaidu don haka aka ce kar ka sake kai kuma ka ba da bashi sai da me sai an rubuta sai da shaidu sai da kaza sai da kaza kana da shaida da zai shaida sanda kake bayarwa ko bayan ka bayar an taɓa samun wani yanayi wane yayi ikrari misali zan muku sai zama kudin naira miliyan ɗaya ce amma shi wane ya taɓa saka naira dubu ɗari a cikin account ɗin wannan mutum da nufin ya biya rabi daga baya ya zo ya musu rabi to yanzu alkali zai iya amfani da waccan tela da wancan zai kawo da wasu ƙara'in sai wancan ya kawo tela sai a ce a je a printing statement of account shi yasa alkalanci ba abu ne da ake rana ɗaya ba dole za ka ji shari'a ta yadda a ɗaga shari'a har zuwa lokaci kaza amma lokacin lokaci wanda zai ba da dama a yi bincike ba a je a aje shari'a a aje ta gefe guda ta lalace ba haka ake ba sannan in ya shafi akwai wani da aka tsare to shari'a ta yi kaidi cewa kar ya kai almuru ba a gama matsala an sake shi ba ba a tsare mutum ya kwana babu 24 hours babu ku karanta littafin fiqh sunna a cikin babu sijini babun kurkuku da sel annabi yana da kurkuku annabi yana da sel amma annabi sallallahu alaihi wa sallama baya daure ka ka wuni ka kwana in ma ka wuni in ma dare guda gari ya waye an gama bincike shikenan an saki mutum ku karanta fiqh sunna an fahimta jama'a sannan ku karanta littafin ahkamus sijin na Abu Gudda Abdul Fattah ahkamus sijin hukunce hukuncen kurkuku a musulunci idan kun fahimci wannan yanzu wancan da ya kawo wannan tela zuwa ga alkali sai aka je aka yi printing statement of result a statement of account wato bayanin kudaden da suka shiga cikin banki daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza ko tun daga bude account din har zuwa rana kaza duk akwai wannan sai a je a kawo alkali shi kuma alkali sai ya isti'ana ya nemi ma'aikatan banki sai su taimaka mishi shi yasa in ka karanta alƙalanci zaka san cewa alƙali zai iya haɗa kai da kowa don ya samu fassara abin da yake neman bayani annabi yana isti'ana da irin wannan annabi sai sa a kira tsohuwa kaza wance eh dubuwa na kin gane shi sai ta duba ta ci haƙwana kwarai da haƙwana ni na shayar da shi ta annabi ya ce to dubu wancan kuma ta ce ah, wannan ba a gidan wance bace eh a ita ma ni na shayar da ita Ya annabi ya ce shi nan tsohuwa jeki ta baiwa annabi pieces of data ne annabi ya hada yi producing information aure ne wane ya auri wance sai aka kawo tsegumi wane da ya auri wance fa sun taba shan nono daya a wurin wa nonon wance sai annabi ya aika a kira wance din ko kun fahimta wance e kin taba shayar da wani nono e yaushe lokaci kaza wance fa e, a ita ma na shayar da ita a daidai lokaci kaza wato daga sanda aka haife ta kafin a yaye ta shikenan shi yasa ka je ka samu fatuwar lajinar da'ima fatoyi ne da manyan malamai suke zama a Saudi Arabia da fatawa islamiyya da duk ire-iren waɗannan malamai da alƙalai suna isti'ana da professionals suna isti'ana da traditionist akwai lokacin da boka za a ɗauko jama'a boka ya zo ya yi jawabi alkali ya tattara bayanai sai ka ce boka i kai e wance ta taɓa zuwa wurinka ta yi kaza ta yi kaza ka san nan kotu kake Ina ga zai wasa sai a ce wane e eh, ta tashi kamare shi yi mishi bulala biyu ko kuma ku je ku tsare shi ko a cire mishi rawani ina fata an gane ko kuma to tashi ka tsaya a can a kofa ko kun fahimta yi wani abu dai wanda za a firgita shi shari'a duk da da wannan ku karanta waɗancan littafai da na faɗi ahkamus sijin da kuma fiqhus sunna babu sijin idan kun fahimci wannan da kyau jama'a mu dawo kan maganar da muke shari'ar musulunci a nan ta makala wannan hukunci ne da kawo shaida ba ta makala da wahayi ba manyan malamai suka ce domin inda Allah ya horar da annabi ko ya ladabtar da annabi ko ya saba wa annabi in matsala ta faru wahayi ya sauka annabi ya rinka hukunci da wahayi to bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma waɗanda za su yi alƙalanci su kuma da me za su yi wahayi zai sauka gare su ne na aka sai annabi ya ta duk abin da aka kawo ya bincike hayaniya annabi ya ji a cikin masallacin shi sai leko yaya zai samu wani ya ci kwalawa ne me ya faru ya ce bashi nake bin shi kullum yana gudu shine nace za mu haɗu na gane cewa nan yake sallah asuba shine nima na taho ne sallah asuba din ai dai zai zo sallah to shine na ci kwalashi wallahi sai ya bani kuɗi na yau zai annabi ya leƙo wani haka ne sai ya girgiza kai ce kwarai da gaske yana bi na ya annabi ya ce to kai kai marmaza ka samo mishi kuɗin shi wani kai kuma tun da abu ya taurare to kai hakuri a baka rabi ya ce na yadda ya manzan Allah ya ce to wani tafi ka samo rabi sake shi <laughs> ku gani haka ake yi yana nan cikin sahihul bukhari wannan karatun ba sai an tafi da nisa ba na haka shari'ar musulunci ta ba da dokar cewa duk wata hujja da za ka kawo ba da ita ake amfani ba na haka kunga a wannan zamanin da bature yake rudan mutane da ilmomin kimiyya da fasaha to a yi taka tsantsan wajen karban shaida ta hanyar abin da bature ya kawo misali ba a amfani da dna wajen tabbatar da shaida irin wannan ko kuma amfani da wani report na likita wance ta zo da cikin shege a zaton wane sai aka ce a bari ta haihu a gwada ɗan na wane ne ko ba nashi ba ne musulunci bai yadda da wannan kimiyya da fasahar ba ba ta da amfani ko kaɗan ta wajen tabbatar da shaida me yasa musulunci yana da tashi to tunda musulunci yana da tashi ita ce me matarka kana zargin tayi zina eh karanta ayoyin da suka zo kafin waɗannan ayoyin a cikin alkur'ani su ne karanto cikin farko-farkon suratun nur ga ƙa'ida a wurin Allah amma sai da Allah ya zarge ka ya gargade ka ya ja kunnanka za mu zo mu karanta wannan gargadi da jan kunne insha Allah ta'ala imma a yau imma a karatun mu na gobe bai halatta ka zargi matarka ba haka siddan haramun ne to idan ka yi fa shikenan kana da yancin tunanin yin haka tunda an hana ka kaki to amma kuma shari'a tana da nata hukuncin shine yanzu kai a matsayinka na mijinta sai ka kawo shaidu guda hudu cewa wance ta yi zina sai zama baka da shaidu to da ike aure ne ya hada ku akwai mutunci ba za a ce to ai maka bulala ba kai sai sai aka kiyaye mutuncinka saboda aure sai aka ce tunda baka da shaidu guda hudu to za a yi li'ani za ka yi rantsuwa kana mai tsine ma kanka albarka cewa in har abin da ka faɗi ƙarya ne Allah ya fushi da kai ita ma ta haka shikenan an raba ku idan ta haifi ɗa daga baya ɗan ya zo ya yi kama da wannan kwarto da ka zarga har yau wannan ba dalili ba akan a kan yi reversing wancan hukunci wannan hukunci remains intact yana nan keke da keke yadda aka yi shi ɗa ba naka ba ne amma kuma tunda an yi haka ba za a ce waɗanɗan zina ba ba za a ce to tunda yi kama da wancan a je a yi DNA dan a tabbatar ku kiyaye shari'ar musulunci ba ta yadda da yin DNA a irin wannan halin ba na'am ta iya wa a samu wani hali wanda za a iya amfani da DNA amma a irin wannan halin shari'ar musulunci tana da nata naka duk abin da shari'ar musulunci take da nata to ba a buƙatar kuma wani wanda ya karo da nata domin dna wajen tabbatar da wane ɗan wane ne ya saba ma shari'ar musulunci a wajen tabbatar da ɗa da wajen tabbatar da gado Ku an fahimta jama'a kawai rana tsaka sai aka ɗorawa na shakka cewa ana ganin kai ba ɗan babanmu ba ne me yasa amma uban naku ai ya amsa an taɓa samun wani lokaci a tarihin rayuwar ubanku ya amshi cewa wannan ɗan shi ne ta hanyar me da aka haife shi ya sa mai suna yi mai rago ya faɗi an yi mai haihuwa an yi barka malamai duk suka kawo irin waɗannan suka ce da zaran ya yi wani abu ko yaya da ya tabbatar da cewa ɗan shi ne turan da ya dawo ya ce wane ba dan shi bane kawai a kwantar da shi a mai bulala yanzu babu li'ani anan babu ba wani abu da haka in dai ana haihuwar dan in baka yadda ba sai ka ce ba dan ka bane amma ana haihuwar da kana ta munna kana ta munna ka sa suna uwarka ta zo daga ƙauye ta kalli goshin shi ta ce wannan ba na gidanmu bane sai ka ce a inna na gidanmu ne namu ne ga suna mun sa mishi ku yi gwagwagwa in ya so ta fushi ta tafi rabu da ita karka sake ka ce to ni tunda uwata ta ce zan saba uwata ne karya kake bulala za a yi maka kawai kuma a baka da wujuban ku kiyaye wannan da kyau don wannan matsala shi yasa na tsaya nake mana sharhinta kuma wannan matsalar kaɗan ce akwai sauran magana don akwai ayar da ita ta zo da waɗannan abubuwan waɗanda ayoyi ne ba su cikin waɗannan guda goma amma Allah ya biyo baya da wasu ya ɗaura wannan magana da kuma wata aya da ta zo kafin wannan duk zan karanto mana su a cikin wannan munasaba mu tattauna saboda na san wannan fage fage ne wanda yake ana bukata a tsaya a tattauna don in insha Allah ta'ala za mu tsaya mu bi mu tsintsince waɗannan abubuwa don haka sai malam yake cewa fa inna ma yubna ala zalika hukumul akhira in an je lahira ne Allah zai hukunci da cewa kai ka gani to anan ne zaka kubuta amma anan duniya dai ka gani baka da dalili ka gaza kawo dalili eh sunan ka makaryaci kuma gobe ko zuwa kai ka faɗi wata magana kowace iri ce sai mu ce a tashi makaryacin banza makaryacin wofi ba maganar da zaka sake kawowa ma ansa ko ta zina ko ba ta zina ba saboda sunan ka makaryaci a wurin Allah shine absolute condemnation Allah ya gama da kai ne ya ce kai makaryaci ne sai dai inda kadiya take ko in ya tuba in ya da ya ce jama'a na tuba ko za a sake karban maganar shi za mu dawo za mu tattauna wannan magana insha Allah ta'ala kamar yadda na ce akwai sauran karatu mai yawa قلت الإمام القرطبي يتي ومما يقوي هذا المعنى ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيها الناس إمام البخاري رويته دقى سيدنا عمر وترى عمر يتارى متعني يا كو جماعة إن الوحي قد انقطع wahayi fa ya yanke ba sauran wahayi ya zo daga sama wa inna ma na'khudhukum al'an bima zahara lana min a'malikum za mu rinka kama ku ne da gwargwadon ku da suka bayyana gare mu abinda duk kai muka tuhumce ka da laifi ka kasa kara kanka to koda kana da gaskiya amma ka kasa kara kanka to zai mu kama ka da wannan laifin amma da yake shari'ar musulunci adila ce jama'a sai shari'a ta yadda wasu hanyoyi da ɗan adam zai iya bi wajen ya samu taimakon kare kanshi shari'a ba a zalima ba ce shari'a tana kula da ɗabi'u da wuraren da mutane suka girma da kuma yanayin mutum na'am rikici ne ya faru kana da gaskiya ina yin misali ne ba a irin wannan mahalli ba duk gaskiya ka nan ba ka da shaidu hudu ka da sauran wata magana amma shari'a nan abin da take cewa shine kana da gaskiya akan wata mas'ala sai ka kasa kare kanka magana Umar nake son yi sharhi sai ka kasa kare kanka amma inda lauya zai zaunar da kai maka tambayoyi ita gaskiya ta kaje ce zai biya shirya ta ya fada wa alkali ko hakimi yadda take domin shi masanin shari'a ne ya iya magana ta shari'a ya iya magana da alkali to shari'ar musulunci ta yadda don haka a shari'ar musulunci an yadda ka ɗauki lauya lauyan nan ya yi magana da mai shari'a a madadinka kenan lauya ba irin yadda 'yan zamani ke cewa lawyers alayas lauyoyi makaryata ne a'a ba haka bane na'am abinda ake nufi lauya ya wakilce ka wajen gabatar da maganar da kai ba za ka iya gabatarwa ba mai wada kiri ne kai mana a daji ka girma ba ka saba zuwa gari ba ka taba zuwa kotu ba mai yiwa matsoraci ne kai da kaji an ce ɗan sanda alkali a ce shiga cikin akwatin can to sai ka fara kakarwa gaba ɗayan sai gaskiyar ta rikice maka to shi lauya a nan ya girma nan aka kyankyashe shi sai ka je ka zauna da shi kana cikin hayyacinka shi sai tafi kotun kai in ka so ma tafi harkaka ba sai ka je kotun ba in ya je ya miƙe ya yi gaisuwa ga alkali ya ce shi ne wakilin wane ya ba da takardu alkali ya karbe shi a matsayin wakilin ka shi shikenan alkali ya mai tambayoyi yayi wa alkali jawabi kuma a saka abokin husuma ka a gaba lauyan ka yi mishi tambayoyi waɗanda daga nan ka za ta bayyana rashin gaskiya abokin husuma ka ta bayyana to sai dai kai ma ka sani abokin husuma ka shi ma yana da yancin ya ɗauki lauya kuma cikin haka za a iya kawo ka wannan akwatin da ka guda kai ma wancan lauyan ya maka tambaya Abinda sayyidina Umar Allah ya kara mishi yarda yake cewa aikin ku da ya bayyana da shi za mu kama ku wannan shine abin da yake daidai jama'a an fahimta menene wane ya aikata kaza ya aikata to shikenan yana da dalilin da ya aikata haka a'a. ba da dalili shikenan sai a kama shi da wannan laifin sai na umar da kanshi wata rana ya taba samun kanshi a irin wannan halin yana patrol da daddare sai ji yan caca sai gato in ya kwankwasa musu kofa na farko dai za su ce waye shi ko dole ya ce wane ne su kuwa za su gyara zamansu sa ko masu na zikiri <laughs> yanzu kaga ya zo ya samu suna zikiri me zai ce mai zai ce na ji kuna caca ba na aka sai ya hauro katanga yana durowa sai ya duro tsakiyarsu ce na kama ku su ma suka ce mun kama ka zauna waye kai ya ce ni ne khalifa suka ce da me ka kama mu ya ce na kama ku kuna caca Allah ya hana caca suka ce kwarai da gaske mun yadda kuma Allah ya hana haurowa ta katanga kai ma mun kama ka Allah ya hana sai Umar ya ce gaskiya ne za ka yi jingun jingu sai ce to ku budan ƙofa an fita <laughs> shi ne ba baka iya kama barawo ba sai ya kama ka ashe ko caca za ka yi maka je ka ɗan iya karatun ƙur'ani ka samu ka yi sauka ko ta zuku ce mai Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa'atul buyuta min abwabiha <laughs> in za ku shiga gida ku shiga ta kofar gida ka ku shigo ta bayan gida Umar ya shigo ta bayan gida dan haka jama'a kun ji dan haka gaskiya sayyidina Umar yake wannan jawabi yace faman azhara lana khairan aminnahu wa qarrabna wanda duk alherin shi ya bayyana gare mu sai mu amince da shi mu kusanto da shi mu ba shi ya zama kwamishina ko darakta ko mu ba shi mukami kaza walaisa lana min sariratihi shay'un abin da yake boye na halin shi bai shafe mu ba Allahu yuhasibuhu fi sariratihi Allah zai mishi hukunci game da abin da yake a boye waman azhara lana su'an wanda ya bayyana mana mugun hali lam manhu wa lam nusaddiqhu ba za mu taɓa yadda da shi ba balle mu amince mu bashi wani mukami wa in qala inna sariratahu hasana ko da ya ce shi fa mutumin kirki ne a cikin zuciya amma mu kuma sai muka ga sharri to da sharrin za mu yi amfani imam al-qurtubi ya ce wa al-ulama anna ahkam ad-dunya ala adh-dhahir malamai sun hadu akan cewa dukkan hukunce hukunce na duniya dinnan to da zahiri ake amfani wa annas sara'ir ila Allah azza wa jal abin didda ya boyu to wannan kuma yana ga Allah madaukakin sarki dan haka duk wani abu da zaka hukunta mutun ka hukunta da abin da ya bayyana abin da ya boyu fa to wannan babu ruwan ka shi ina fata an gane jama'a musulmi kamar yadda na faɗi an kwana biyu ba a yi karatu ba amma dama haka muka alƙawuranta wa mutane cewa karatun namu shudi-shudi ne wani lokaci mu yi wani lokaci kuma mu ɗage imma mu shiga wata harkar imma mu tafi mu ma mu huta dan rai dangin goro ne wannan ita ce sunnar malaman ainihin salaf wajen karantar da al'umma malaman farko tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa ba karatu ake diman da'iman ba annabi da kanshi yana cewa zaruni ma taraktukum kun ga jina kyale ku Ta buku ta harkar ku ni ma ku kyale ni Abdullahi dan Umar ya ce wani lokaci sai a zauna a majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ayi shiru zaka ce Annabi ba karatu ne kai ka isa amma sai ayi shiru kawai yana shakatawa kawai kuma ku shakata amma zaka yi tambaya cewa kowa yi shiru kawai kowa yi huta anas ya ce har mukan yi sha'awa in annabi ya ɗage mana irin wannan yanayi wani ba ƙauye ya zo ƙauyawa su ba su da wannan dokar amma sai anas da yake ɗan birni ne sai ya ce ba ƙauye mai hazaƙa ba mashirmanci ba wanda zai zo ya tashirme yana tashirme sirkulla ba ma fahimta me yake faɗi abdullahi ɗan mas'udin yana zuwa duk ranar alhamis ne wa almajiran shi karatu sai suka ce karatun na da daɗi ina ma ya rinka musu kullum sai ce a'a mune muku ne kamar yadda annabi yake mana wata ran ayi ta ran ɗage saboda haka lafiyar mu kalau jama'a kamar yadda muka ce in ma wasu harkokin muka sa kanmu ko kuma kawai mu an gari ya waye kawai sai mu ƙara tsawon gado mu ja bargo kawai mu ce yau ba za a yi karatu ba a huta haka ne kawai haka sunnar karatun take a wurin malaman farko don haka karatun ba ana yi ne har abada ba don haka ko yara kuke karantarwa ku rinkai musu shudi-shudi wani lokaci kawai shi kenan ya zo sai a ce shi yanzu ku huta ku tashi ku ɗan yi tsalle haka a aji kawai kowa ya ɗan girgiza haka a tashi kowa ya rike kwakwasan shi girgiza ko kuma ku je a yi tuntura gudi-gudi kawai shi kenan ba wai a ta dura karatu kamar makarantar malam jatau ba ba da hutu ba dagawa sai lokaci ya kure kat kullum da haka jama'a lafiyar mu kalau alhamdulillah kuma lafiya kalau yanayi ne kawai ya kai ba a yi karatun ba kuma haka za ta ci gaba da faruwa wani lokaci insha Allah amma dai abin da muke fata shine alkhairi kamar yadda na faɗi da la'asar za a yi karatun sahihu muslim an zo da photostat mutane duk sun samu insha Allah Ah, ga karashen photostat ɗin ga waɗanda ba samu ba sai su ainihin zo sai su samu na farko kenan na biyu insha Allah ta'ala akwai karatun sahihul bukhari yau a markaz sannan gobe da safe din kuma karfe 7 zamu sake yin karatun fiqh sirra anan insha Allah haka nan kuma gobe akwai karatun hamawiya 11 na rana a yau babu akwai kuma karatun ainihin sahihu muslim din a gobe da la'asar karfe hudun rabi akwai kuma bukhari a gobe din insha Allah a magana karshe ita ce insha Allah ta'ala akwai gayyata da malam ahmad kauru ya aiko cewa a sanar da musulmi na daurin auren shi a yau karfe sha 11 na rana in Allah ya so a can gangaren kubanni daidai inda ake dafa ganda din nan to ga wani layi nan layin malan shu'aibu adamu limami na masallacin dan magaji to daidai masallacin malan shu'aibu din nan in aka je nan ne za a yi daurin auren insha Allah an jima sha ɗaya na rana da haka ba za mu yi karatun hamawiya ba a yau insha Allah wanda dama sha ɗayan ake yi sai Allah ya kai mu gobe Allah madaukakin sarki ya taimaka na malan ce me wato wai mutumin da <clears throat> yake da shaidu lafiyayyu guda hudu ya kama wani yana zina shin zai zo ya yada labarin ne a gari kawai saboda yana da shaidu ko kuwa zai tafi wurin alkali ne ko kuma mai hukunci wurin alkali zai tafi ko mai hukunci saboda in ya faɗi abin a cikin jama'a to abin ya koma ɓacin suna kenan amma da gaske hukunci yake so ai zai tafi wurin mai hukunci ne wannan ita ce magana da take daidai insha Allah wa alaikum salam na'am ba sharaɗi bane cewa shaidun sai sun zama daga mabambantan anguwanni a'a matukar shaidun sun cika sharaɗi kamar haka musulmi ne balagaggu masu hankali kuma a lokaci guda ta iya yiwa su zama abokan juna ne ta iya yiwa su zama 'yan uwan juna ne ya za ka yin haka ta faru yaushe za a ce shaidar sai ɗaya ya zama daga tudun wada ɗaya daga magume ɗaya daga gwargwaji ɗaya daga gyalle su ai wannan ana kawo istihala ne rashin yiwuwar abin kenan ma gaba da a'a ana kawo abin ne akan imkaniyar shi sai dai imkaniyar tana da wahala zai yiwu amma da wahala don haka ta iya yiwa wa da kani da wa da kani ne su hudu ce jama'a ku dubi abin da wane yake yi su duba to kaga a nan yanzu to babu laifi don haka gaskiya wannan ba sharadi ba ne na'am

na'am na'am na'am amma da ta amfani da wannan magana shi na'am ita wanda da yake wannan taro ta shirya abin da zai amfani da wannan na'am na'am ita kuma kuma wuce ya ta eh dawo da na na na a a wato wani bayani ne shi wanda yake yin shi da yake likita ne sai kawo mana misali akan maganar dna wato abin da ake nufi da dna barin faɗi da harshe mafi sauƙi namu na mu hausa da ba likitoci ba shine gwada jini eh, na faɗi ne da harshen mu da ba likitoci ba wato a je a ɗauki jinin